Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci alheri Grace Abdu ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin tubalin tsaro da Hassan Maina Kaina ke gabatarwa sai kuma shirin da ɗan gari shirin haɗin gwiwa na murya Amurka da tashoshin rediyo a ƙasashen Afirka. Kafin nan ga halin da duniyar ke ciki. Jama'a salamu alaikum da fatan an wayi gari lafiya. Yau ranar Asabar takwas ga watan Janairun shekarar biyu ga labaran duniya mai karantawa Sarfil Hashim Gumel. Sama da mutane ɗari ne aka kashe a yankin arewacin Najeriya mai fama da rikici. kamar yadda wasu da suka tsira suka shaida wa kamfanin lancin labarai na associated press yayin da hukumomi ke ci gaba da neman gawawaki da kuma gano waɗanda ake zargi da hannu a rikicin na kwanaki uku. A yammacin ranar Talata ne 'yan bindiga suka isa ƙananan hukumomin Anka da Bukuyum na jihar Zamfara, inda suka yi ta harbin bindiga tare da ƙona gidaje har zuwa ranar Alhamis, kamar yadda wani mazaunin garin Bukuyum Abubakar Ahmed ya bayyana. Sun kashe fiye da mutane 100 in ji Ahmed, ya ƙara da cewa kusan al'ummomi tara ne abin ya shafa. shi ma mazaunan garin aliyu anka da ke garin anka ya tabbatar da cewa adadin waɗanda suka mutum ya zarce ɗari a wani ƙauye sun kashe mutane 'yan shekara ashirin zuwa sama in ji shi an yi jana'izar wasu wasu kuma an ƙona su muna kuma neman su kawo yanzu dai babu wata ƙungiyar ta ɗauki alhakin kai harin sai dai cikin gaggawa laifin ya hau kan ƙungiyoyin da ke ɗauke da makamai da suka aiwatar da dabban sace-sace da kashe-kashe a jihohin arewa maso yamma da tsakiyar kasar ta yammacin afirka ke yayin da ake samun karuwar satan mutane da sauran laifuka a najeriya ma'aikatar harkokin wajen amurka tana kira ga amurkawa da 'yan ƙasa biyu da sauransu da sake yin shawarar bulaguro zuwa ƙasar da ke yammacin afirka shawarwarin ma'aikatar harkokin wajen amurka kan masu tafiye-tafiye wanda aka fitar ranar 4 ga watan janairun nan yayi gargaɗin cewa laifuka na tashin hankali kamar fashi da makami da kai hare-hare da satar motoci da karkuwa da mutane da kuma fyaɗe ya zama ruwan dare a faɗin ƙasar. Satar mutane don neman kuɗin fansa na faruwa ne akai-akai. Galibi ana kai hari ga 'yan ƙasa biyu da suka koma Najeriya ziyara da kuma 'yan ƙasar Amurka da ake da masaniya suna da arziki. A wannan rana ne kuma gwamnatin tarayyar Najeriya ta ayyana masu ɗauke da makamai a matsayin 'yan ta'adda a hukumanci, kamar yadda kamfanin dillancin labaran Faransa ya rawaito. Ayyanawar ta ba da ƙarin takunkumi da hukunci ga masu laifi da waɗanda suka taimaka aka aikata laifin. Shawarar da Amurka ta bayar ta haɗa da gargaɗin kada a yi tafiya zuwa jihohin Borno da Yobe da kuma arewacin Adamawa saboda ta'addanci da matsalar garkuwa da mutane da kuma irin wannan gargaɗi ga jihohin Bauchi da Gombe da Kaduna da Kano da Katsina da kuma Zamfara saboda sace-sacen mutane. Yankunan bakin teku kamar jihohin Akwa Ibom da Bayelsa da Cross River da Delta banda Fatakwal su ma duk suna cikin jerin kada ku yi tafiya. A jiya Juma'a babbar kotun kolin Amurka ta saurari bahasi a kan biyu daga cikin manufofin rigakafin COVID-19 na shugaba Joe Biden. Yayin da ta bayyana shakku game da ikon doka da gwamnati ke da shi na aiwatar da wannan bukatu. Zaman sauraron bahasin wanda ya ɗauki sa'o'i uku da rabi ya ta'allaka ne akan dokokin da ma'aikatar kula da lafiyar ma'aikata da ake kira OSHA da kuma cibiyoyin tallafawa na lafiyar inshora cms suka yi ƙoƙarin sakawa manufar osha tana buƙatar kamfanoni da ƙungiyoyi masu ma'aikata ɗari kofi su tabbatar da cewa ma'aikatansu sun yi cikakkiya allurar rigakafi ko kuma su dinga yin gwajin cutar mako-mako wannan manufar za ta shafi kusan ma'aikata miliyan tamanin a duk faɗin amurka ita kuma hukumar cms umarni ta yi ga ma'aikata a cibiyoyin kiwon lafiya da ke karɓar tallafin kuɗi daga gwamnatin tarayya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Hassan Maina Kaina da shirin tubalin tsaro, shirin da ke haska fitila kan matsalolin tsaro da suka buwaye al'umma da kuma matakan da jami'an tsaro ke ɗauka na shawo kan lamarin. Mai sauraro Assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa a wani sabon shirin na tubalin tsaro. Shirin da ke kama muku rahotanni hirarraki da ma bayanan da suke da alaka da sha'anin tsaro. Babban hafsan hafsoshin rundunar sojojin Najeriya, Laftanar General Faruk Yahaya ya gudanar da wani gagarumin taro da manyan kwamandojinsa daga ko'ina cikin Najeriya da ma wajenta inda a wurin muka yi kicibis da wani babban kwamanda da ke jagorantar wata babbar runduna da ke yaƙi da mayakan Boko Haram sai ku biyo mu. Yanzu za mu shiga shirin gadan-gadan. Da farko za mu bar babban bakon namu ya gabatar da kansa kafin sauran bayanai da ke cikin shirin su biyo baya. Sunana Uh, Major General Abdul Khalifa Ibrahim ni ne kwamanda na Multinational Joint Tax Force wato sojojin haɗin gwiwa na tafkin Chadi masu yaƙi da Boko Haram. Ranka da ga ka a Abuja, ko za mu san dalilin ka zuwa birnin Abuja? Na zo wannan conference na hafsan hafsoshin soja na Najeriya wato Lieutenant General Faruk Yahaya. Mun zo mu tattauna, san kowane shekara manyan kwamandodi suna zuwa a yi taro inda za su faɗi duk abin da suke yi su briefing ɗin shi babban hafsa da sauran manyan hafsoshi sai a gani in akwai inda za a yi gyara sai a yi gyara kuma dai a ga dai yadda abin zai ci gaba ainihin dalilin taron kaɗai menene ainihin ginshikin taron duk abubuwan da muke yi a various commands dinmu sai mu nuna ma shi hafsan hafsoshi ga aikin da muka yi in muna da ƙalubale. da kalubalen da muke da su shi kuma zai duba da sauran manyan hafsoshin sai su ba da shawara kasan yawancin abubuwa na hannun shi duk inda akwai matsala ana neman kayan aiki ko na zai bada yanzu muna shirye mun samu kayan aiki sosai Ga shi sojoji dubbansu sun gama training ko ina ana training so ni na tabbata cewa in Allah da wannan sabon shekaran za ta yi mana kyau insha Allah duk wayannan shanin tsaro na bandage na 'yan ta'adda masu yaudaran mutane su kashe su duk in Allah da za mu kawo ƙarshen shi fatan mu kenan kuma Allah zai ba mu nasara. General yanzu bari mu shiga bangaren ka wato rundunar kasashen kawancan yankin tafkin Chadi. Ko za ka dan mana bayani dangane da halin da ake ciki zuwa yanzu? Eto, eh um, gaskiya ne yanzu na yi kamar wata hudu ina shugabancin wannan runduna na MNJTF kuma gaskiya da na je na zagaya duka kasashen ko da yake ban je Niger Niamey ba amma ina shiri Allah da zan je. amma shi ma ba matsala ba ne domin mataimakina general ɗan ɗan Niger ne kuma sector commander da ke difa Colonel Kyau yana kokari sosai muna aiki tare da shi daidai yadda ya kamata. So Allah da kwanan nan zan je Niger ɗin, Amma da na je na zagaya Abin da na gaya musu muna son haɗin kai mu yaƙi wa'annan 'yan boko haram ɗin kasan sun gudu suna daji kuma yadda suke sai dai su zo su yi sari kanoke su sa bom a ƙasa su gudu wayannan mutane ne wanda an kusa gama da su ya kamata mu zo mu haɗa kai mu haɗa kai a kawo ƙarfi da ƙarfi a kawo cooperation komai da komai a shiga duk inda suke mu kai musu farmaki kuma a gama da su kuma Allah da abin da za mu na san kama daga lokacin da ka karbi rundunar nan zuwa yanzu an dan yi dauki ba daɗi sosai ko za ka dan takaita mana kaɗan daga cikin irin gama da aka yi da kuma irin nasarorin da aka samu to wannan dai rundunar aikin da aka bata shine su yaƙi mu yaƙi boko haram domin alif dubu biyu da goma sha biyar shine aka yi setting up din wannan runduna kuma abin da ya sa aka yi lokacin 'yan boko haram suna ko'ina ina su je nan su je can to da aka kawo wannan runduna operations din da aka yi a baya su amni fakat su Yancin tafki da sauransu ya taimaka sosai akwai lokacin da su 'yan boko haram suke kai hari su kori sojoji amma tun da aka yi mnjtf din nan ba location na mnjtf wanda suka kai hari yaran suka gudu to kaga an samu ɗan ci gaba kenan kuma banda haka banda haka banda yakin da muke da su 'yan boko haram ana so mutanen da suka gudu su dawo inda suke to in kaga kamar kasar Nijar wajen baruwa yanzu na ga kusan shekara mutane wajen dubu biyar sun dawo shi mai girma shugaban Nijar ya je ma ya gan in ka ga kuma wurare a Najeriya Eh, kamar su banki you know, mutane sun dawo daga eh, me sunan wannan camp din minau camp wanda take kamaru sun dawo wajen mutane dubu shida suna nan a banki in ka je banki yanzu gari ne wanda komai na faruwa banda haka wajajen eh, kuka local government wajajen su baga wajajen su doron baga da dai sauransu mutane sun bar mangano sun koma wurin zan iya shaidar maka cewa yanzu a bagama an riga ba su izini su fara kamun kifi kuma dama abin aka sani kenan da baga haka a kamaru ma an ka je eh, kolofata da kuma akwai wani gari banda kolofata duk wurin abubuwa sun fara bunƙasa mutane sun dawo 'yan sanda sun dawo custom sun dawo so abubuwa dai na eh, muna samun ci gaba kaɗan-kaɗan. general idan muka duba kaman wani lokacin 'yan boko haram sukan yi amfani wato kai zirga-zirga ta cikin ruwa hmm. su guza daga nan zuwa can ko su su kai hari ko su wato sufurin jigilan kayakinsu da sauransu hmm. akwai matakin da rundunan kawancen tafkin da take ɗauka domin dakila wannan kai kuma da suke ta cikin ruwa eh to kasan uh, <laughs> yadda muke nan muke uh, interview da kai kowa na ji har su ma 'yan boko haram din suna ji so ba abu ne da za mu fito mu faɗa a nan ba amma gaskiya akwai matakan da za mu ɗauka don ba za mu bar su su ɓata mana ƙasashe ba su zo suna magana addini addini na yaudara addini na kashe mutane su je su ga mutane a ƙauye ba su ɗauka ba ba su komai ba a sa musu wuta a kashe su wani addini ne wannan so definitely akwai abubuwan da muke muke yi akan wannan allah da kuma kwanan nan wannan abun zai kare ni abun da nike so na gaya musu domin 'yan boko haram sun fito dubai sun ajiye makamansu sun fito kuma ba abin da ya same su jiyan nan da nike magana ah, jiya wato ranar litinin kenan na ga sha uku ga watan ah, sha biyu wajen mutane dubu daya 'yan boko haram wanda suka yi surrender a kamaru an shirya a kawo su najeriya da yawancin su 'yan najeriya ne ba abin da ya same su mm. su wanda suke daji su fito wallahi su fito domin akwai lokacin da za su zo su fito ba za su iya fitowa ba amma yanzu an riga an yarda cewa su fito ba abin da zai faru da su in kace sun yi saranda wato kamar sun miƙa wuya a dakarunku da ke bangaren kamaru kenan eh kasan eh, mnjtf din wato wannan eh, runduna da ne ke shugabanci akwai sector a kamaru headquarters na mora kuma akwai eh, sector na biyu a bagasola chad da sector na uku a nigeria wato a mongonu kuma sector na hudu yana difa a Nijar. So suna mika wuya duka wayannan wuraren amma sun fi zuwa sector sector na ɗaya na kamaru kuma mu ba mu damu ba duk inda suke so su je su dai je su miƙa wuya kana jin menene yasa suke miƙa wuya eto eh kasan su ma da kansu suna faɗa da juna wannan factor ɗaya kenan eh, shugabansu da eh, shekawan kashe shi ko ya kashe kansa to wannan ma ya kawo matsala kuma operations din da muke yi yanzu ma da nake ma magana muna nan muna filin daga muna operation operation uh, sharon fage kuma allah na bamu nasara sosai wannan operation ne na wannan runduna ko da yake mun haɗa kai da operation haɗin kai wanda ke da headquarter a maiduguri kuma gaskiya da mu da sojojin niger wato sojojin Najeriya da sojojin niger kuma abin ya yi kyau sosai wurare kamar su Aregi, su shiga su Kamaguna, Kamaguna ma mun ga kamar suna da workshop a wurin. Eh, inda suke gyara motoci da sauransu duk mun je mun ragargaza wannan wurin mun je a saga da wasu wurare duk wuraren da ya kasan sun ga suna zuwa sai su gudu su je su ɓoye abin da suka iya kenan don su yi sari kanoke ko su sa bom a ƙasa kuma mun kammala operation din to za mu bayyana duk abin da muka yi a kai amma alhamdulillah wadda yake mun dan samu wasu 'yan koma baya kasan sha'anin yaki mm. amma muna dominating wurin wato muna eh, sintiri eh, za mu ci gaba da haka yanzu ma mun fara kenan wallahi farawa kawai muka yi yanzu idan muka duba cewar yan boko haram suna ta mika wuya suna ta mika wuya amma kawai yanzu ban sani ba ko kuna da wani adadi na alkaliman yawan waɗanda suka mika wuya? Ai wanda suka mika wuya yanzu Malam Hassan san kai kusan dubu ashirin dubu ashirin. Kuma ni zan ce ma gwamnatocinmu ino manya na wannan kasashe guda hudu ya kamata yanzu a zauna a ga meye za a yi ma wa'annan mutanen mutum dubu ashirin ba karamin nan ba ne kar a bar ma ko jihar borno kadai ko abin a a zauna a gani me ya kamata a yi musu yadda wasu za su fito kaga wurin nan da ya riga an koma baya eh, amma allah da muna kokari mu ga cewa an kawo karshen wannan abun an kawo karshen wannan abun insha Allah da yake suna ta mika wuya din nan wani rahoto da muke samu shine wasu daga cikinsu da suke cikin dazuzzuka su ma suna son su mika wuya amma kuma ana hure musu kwanan cewar idan suka mika wuya suka zo wurin ku ko sojoji za ku kashe su yanzu makaddara suna jin mu mana wannan tattuna da kai general me zaka ce musu kai eh to eh, duk wanda ya gaya musu wannan abun eh, wallahi ƙarya yake domin me yadda na gaya maka yanzu sun kai fiye da dubu ashirin da su mayakan da iyalansu da yaransu wanda suka miƙa wuya kuma ba mutum ɗaya wanda aka kashe in ma akwai binciken da za a yi to za a kira wasu a ciki ana musu wasu tambayoyi amma ba wanda aka kashe so su fito sun san yadda za su fito su fito su ajiye wannan makaman ko su kawo mana wannan makaman ba abin da zai faru da su ya mutane za su je su zauna a cikin daji ba abinci ba komai su ce wai suna suna addini wani addini suna yaudaran ku dai kawai Masu sauraro duka-duka da wannan muka zo ƙarshen wannan shiri na tubalin tsaro na wannan mako. Sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu za mu ɗora daga inda muka tsaya. a madadin sashen Hausa na muryar Amurka da kuma shi babban kwamandan rundunar dakarun kawancen kasashen tafkin Chadin Major General Abdul Khalifa Ibrahim. Solomon Abbo shine wanda ya daidaita mana sauti. Sunana Hassan mai na kaina ke sallama da ku, mu kasance lafiya. To a gaida Malam Hassan, yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Da ɗan gari. ne da sashen hausa na muryar amurka ke kawo muku tare da haɗin gwiwar gidajen rediyon da muke hulɗa da shi. Assalamu alaikum masu sauraron shirin da ɗan gari barkanmu da warhaka tare da kasancewa da ku cikin shirin na haɗin gwiwar tashar TFM Jones da muryar Amurka wato VOA. Sunana Suleiman Hassan mai gabatarwa kuma yau ga mu cikin garin Yalwa da aka fi sani da Yalwa Mr. Bo mai nisan kilomita bakwai zuwa takwas daga cikin garin Jos babban birnin jihar Filato ta tsakiyar tarayyar Najeriya. Mun sauka ne a fadar sarkin garin wanda ya fara da gabatar mana da kanshi. Sunana Abdulhadi Umar. sarkin Yalwa na hudu. Sarki ko zuwa yanzu wannan gari na Yalwa zai kai shekaru nawa da kafuwa a takaice? To a takaice wannan gari na Yalwa zai kai sama da shekara ɗari uku da kafuwa. To ko suwa suka kafa wannan gari? To wannan gari wanda suka kafa shi Hausawa ne suka kafa shi wanda yake su suna zaune a wannan gari kafin zuwan Turawa wanda suka zo wanda yake a wancan lokaci akwai wani bature mai suna Mustafam to daga baya shine aka sami wanda yake da suna Mustabo. Shi Mustabo shi ya inganta garin kuma shi ya karkasa garin kashi-kashi kuma a wannan lokaci ya gina masallaci ya gina coci kuma ya nada liman kuma ya nada fasto wanda yake a wancan lokaci abubuwa na more rayuwa a wancan lokaci shine wanda ya kawo wa jama'a har da kasuwa wanda take ci ranar asabar to ana nan ana nan shine ya nada hilimomi bacin da ya nada lemomi kakkasa garin su suke lura da gefe da gefe sai kuma a kowanne ya naɗa shi shine kaftin bi ma'ana kaftin shine yake gaba da su to ana nan dai ana nan dai ana cikin zama har lokaci da ya kai zai koma ƙasarsa shine sai ya samu ya ce ba zai ba al'umma kara zuba ba shine sai ya naɗa sarki wanda yake sarkin da naɗa shine kakana a wancan lokaci wanda yake da suna haladu to ana nan ana nan baya da suwan shi haladu sai ma'aifina shine alhaji umaru ne ya karbi wannan sarauta ana nan ana nan shi kan shi alhaji umaru da sonsa sai shi wa na mai suna haladu wanda ya ci sunan kakanmu ne ana ce mai kalik to ne ya karbi wannan sarauta to ana nan ana nan shi ma ya karbi rayuwarsa sai kuma ni ne ya karbi wannan sarauta a wannan gari na yalwa ko waɗanne irin kabilu ne ake samu a wannan gari na yalwa eh a yanzu a wannan gari ne yalwa kabilun da muke tare da su ba su wuce kabilu kamar guda uku ba na farko mu kabilun hausawa da kuma fulani sai kuma anakuta to a ko menene ya bambanta garin yalwa da sauran garuruwa eh to mu abubuwan da ya bambanta mu da sauran garuruwa mu muna da sana'o'i ne na hannu wanda yake mu mun dogara da kanmu saboda da yau zaka ga ga masu noma ga masu kiwo ga masu kuma aikin kuza har yanzu kuma da kuma yawancinmu mukan fita mu tafi aikin gareji zuwa mu zuwa nefa wanda yake a yanzu ina ga ko skeleto ka kawo na mota da kayayyakin ta fat fat a nan mutanen iya mutanen yalofa wanda bai da abin da zai iya yi a cikin mota za ta tashi har ta fara tafiya wani irin abu ne wannan gari na yalwa ya shahara da shi wato abun nufi menene kuka fi alfahari da shi a wannan gari na yalwa edo eh yanzu abubuwan da muka fi alfahari da shi a wannan gari kamar na faɗa maka daga baya bai zai wuce dai noman ba sai kuma kiwo shine muka fi alfahari da shi da kuma wannan sana'a na hannu ko garin yalwa yana da wani kirari da ake mai eh to kirarin shi shine da aka ce wannan yalwa ma'anan yalwa yalwala ma'anan yalwala kuma wadata wanda yake tun a wancan lokaci wanda na gaba da mu ma sun gaya mana cewa tarihin garin kenan yalwa kuma wannan yalwan ya zama na albarka kuma babu mutumin da zai zauna a garin yalwa a cewa ya canja gari babu ma wani guri tafi zai zai dawo saboda albarkar garin to Allah ya taimaki sarki a zamunan da da na yanzu akan sami masu fasaha ko mawaka su wake gari ko su mai wani kirari da ake ajiyewa domin tarihi ko wannan gari na yalwa yana da wani abu makamancin haka eh to alhamdulillahi wannan gari akwai wa'anda sun wake mana wannan gari saboda tarihinsa da kuma albarkarsa da kuma muhimmancinsa. daga karshe allah ya taimaki sarki kowace irin ƙalubale ne wannan gari na yalwa yake fuskanta kuma menene kiran ku ga mahukunta wato gwamnati akan wannan damuwoyi to eh, alhamdulillah damuwa da take damu musamman maganan hanya na biyu kuma musamman maganan makarantu wanda yake muna da firamare akwai sinu akwai jino na secondary a wannan guri to amma akan maganan malamai wanda yake yau mu al'umman wannan gari mun ɗauki ɗauki malamai wanda mu ne muke biyan su kuɗin PTA duk time kowane yaro akwai kuɗin da yake biya in yaran ka nawa ne ma za ka ba da wannan kuɗi kuma yanzu a haka a wannan makaranta mun kai kuka mun je mun kuka ba zo an sake duba mu ba makarantun ma a yanzu haka mu da kanmu ne ma za mu yi fulo a wasu ajujuwa sabila da ƴaƴanmu za su zauna a cikin rayi babu filasta babu kujeru. Domin amsa wannan koke shirin da ɗan gari ya yi tattaki har zuwa ofishin kwamishinan watsa labarai da sadarwa na jihar Plateau Honorable Dan Manjang domin jin wasu irin matakai gwamnati take ɗauka domin kai ma al'ummar wannan gari na Yalwa ɗauki a bisa waɗannan matsaloli da sarkin garin ya bayyana. Mai girma kwamishinan sadarwa da watsa labarai na jihar Plateau akwai batu na hanya da take garin Yalwa da ke nan ƙaramar hukumar Jos ta Arewa wadda Jos din ita ce babban birnin jiha. Mutanen wannan gari sun koka cewa wannan hanya babbar hanya ce wacce ta haɗa hanyar Bauchi da hanyar Zaria. Ko menene kuke yi a matsayinku na gwamnati domin ganin cewa an gyara wannan hanya domin sauƙaƙa wa jama'a gudanar da sufuri a takaice dai abin da zan iya cewa shine bani da masaniya akan abin da aka yi game da wannan hanya takamamme da zan iya cewa ga abin da za a yi a wannan hanya amma babban shawara da nake son baya al'ummar wannan gari shine idan suna da matsala irin wannan idan batun hanya ne su rubuto zuwa ma'aikatar hanya idan batun asibiti ne su rubuto zuwa ma'aikatar kiwon lafiya idan batu ne wanda ya shafi kiwon lafiya mataki na na fari sai su rubuto zuwa karamar hukuma ta jos ta arewa a yadda za a yi kenan a gwamnati an yi ta domin taimakon jama'a ne kuma wannan gwamnati ta mutu mai girma simon bakolalon idan kun duba da kyau ta bambanta da wasu gwamnatocin da suka wuce wanda ba ya zama dole mu ambaci sunayensu ba a batun hanya eh, da kuma gine-ginen abubuwa suna nan daidai gwargwado muna kokari mai wannan hanya ban ce ta zama wanda za ta gagare gwamnati ta yi ba amma shugabannin al'umma su rubuto wasika su kai ma'aikata kamar yadda na faɗa sannan za a zo a duba a gwada a gani idan suna da rabo sai su ga yi musu wannan hanya. mai girma kwamishina wannan al'umma har ila yau ta koka cewa batun wutar lantarki akwai wuta ba wai babu ba a garin amma sun ce ko kwabo na gwamnati babu a ciki su suka yi karo-karo suka haɗa suka samar da wutar lantarki sannan akwai wasu matsaloli irin na fitar da kayayyaki kayayyaki kamar yadda muka gaya maka manoma ne suka fi yawa a wannan wuri sannan akwai wasu bukatu na rayuwa wanda kamar sun ce an ma yi watsi da garin kuma tsohon gari ne me za ka ce akan haka eh kamin ce komai kuma mai yiwuwa za ka ga idan mutane manoma ne suna fitar da kaya zuwa kasuwa ana karban haraji a wajensu saboda haka dole gwamnati ya kamata ta waiwaye su ba za mu ce an yi wasi da su ba ba yi wasi da su ba kamar yadda na faɗa a yi kokari a yi tunewa gwamnati gwamnati ba za ta yin komi da komi ta wa al'umma ba idan mun ce haka to mun gaya wa kanmu gaskiya ba akwai kungiyoyi waɗanda suna na zaman kansu wanda suke taimakon al'umma mai yiwuwa gwamnati ta yi musu ko kuma ba iya yi ba mai yiwuwa tana da wani hanyar da za ta bude musu ko ta yi roko da wasu kungiyoyin da suke yin irin wannan sai ka ga an yi musu. to duka duka iyakacin shirin na ɗan gari kenan a wannan lokaci inda muka tattauna da sarkin garin yalwa da ke karamar hukumar jos ta arewa a jihar plateau malam abdullahi umar da kuma kwamishinan kwamishinan watsa labarai na jihar Plateau Honorable Dan Manjan a madadin dukkan abokan aiki da suka tabbatar shirin nan ya zo ga kunnuwan ku musamman Rabiu Abdullahi da ya taya ni zirga-zirga da kuma tashar Unity FM Jos tare da haɗin gwiwar tashar wayar Amurka wato VOA. Ni Suleiman Hassan da na gabatar da shirin nake cewa mu kasance da ku a wani lokaci na gaba a cikin wannan shiri na da ɗan gari. madalla Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 1725 da kuma 60. Ga masu sauraron a jamhuriyar Nijar kuma za ku iya sauraron mu kai tsaye a tashar VOA Africa kan mita 200.5. Baya ga haka, a da yaushe za ku iya zuwa shafukanmu na intanet wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryenmu. Maganar sai kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shiri har da a dawo lafiya na baba yakubu makeri da kuma matasa a duniyar gizo na shamsiya hamza ibrahim yanzu a madadin dukan waɗanda suka ba da gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da suka hada da salaman abo da hada shiri da ba da umarni alheri ke muku fata alheri ku wani lafiya mu kuma kwana lafiya da alheri.